Kimiyya da fasaha a Musulunci jama'a assalamu alaikum bar kamar da sake saduwa cikin wannan shirya na kimiyya da fasaha musulunci shirin da kan zo ma mai sauraro a daidai lokaci ko ce rana mai kamata yau a wannan lokaci wannan shiri shine shiri na 58 kuma alhamdulillah shiri ne wanda mukan yi shi akan kimiyya da fasaha amma a musulunci yadda musulunci yake ganin wasu abubuwa ko kuma da musulunci ya bayyana ya ilmantar da mu akan yadda abubuwa suke tafiya musamman na duniya a kimiyyance da kuma fasahance malamin a wannan shine alkali dr lawal sila abdullahi allah shiga tuma assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to kafin mu shiga cikin wannan shirin ina ganin yana da kyau mu sanar da lambar da za a yi text domin a yi tambaya a sati biyu da suka gabata akwai tambayoyi da aka yi wanda muka amsa muna godiya kwarai da gaske nambar da za a yi text a yi tambaya ita ce ko kuma a bada shawara ko kuma a yi mana gyara ita ce sifili bakwai sifili ɗaya takwas uku shida sifili ɗaya bakwai uku sifili bakwai sifili ɗaya takwas uku shida sifili ɗaya bakwai uku wannan namba ita ce za a yi mana text domin a yi tambaya ko kuma yin tsokaci akan shirin da muka yi ko muke yi in Allah yadda to alashkatu malam tunda mun yi wannan shiri shirye ne na hamsin da takwas yau mai sauraro abinda za mu tattauna ko kuma ce darasinmu na yau shine akan ƙasa idan ba a manta ba mun yi sama an yi iska an yi saman wata mun kuma yi abubuwa da yawa tun lokacin da aka samu big bang theory lokacin da allah ya halicci universe inda da ta fashe sama ta yi sama ƙasa ta yi ƙasa kuma da abin da ke tsakani malam ya alkawari ya ce za a fara falle-falle tunda mun yi na planets an yi na ah, bayanai akan continents da sauransu mm. nahiyoyi mm. to yau Allah shiga ta malam za mu ɗauki ƙasa ko kuma ƙasa mm. an ce akwai sammai bakwai akwai ƙasai bakwai eh. to yau in Allah da muna son darasinmu ya kacokan ya tsaya a kan ƙasa da abin da ke ciki babban magana an ce da ma sau bawa <laughs> to Allah shiga ta malam assalamu alaikum jama'a yawa Eh, ƙasa na'am mu fara tun asali na'am tun daga meaning definition wato ma'ana na'am menene idan mai sauraro za a bayyana mashi ma ya san menene ma wannan doron ƙasar da ake mm. meye ƙasa menene ƙasa to to eh, ƙasa eh, halitta ce ta duniya wato wata duniyar da take cikin falakan da muka yi magana ɗin nan guda tara mm. shine da larabta ake cewa al'ard al'ardu wato ƙasa ko ƙasa mm. za mu ɗan bambace da tsakanin ƙasa da ƙasa. akwai ƙasa eh. da ƙasa. Eh, in za ka ce duniyar ƙasa. Na'am, ita ce wannan. Eh, ƙasa ita kuma ita ce da ƙasan da muke eh, sannan ita ce ƙasa ɗin wato al'art, kuma da turanci shi ita ce earth kaga sunanta da turanci da larabci ya kusan haɗuwa eh, eh da turanci da larabci ya kamar musamman ma in irin na american pronunciation ne eh, ars ars nan da aka sukan faɗa ar ɗin ba da indians da suka wannan to shine art eh, shine ƙasa su malamai sun faɗi mecece ƙasa bari mu kawo eh, na larabcin tuku mm. Ah, su a al'adiyar sawalihi kenan masu littafin al-mu'jamul wasit to shine kamar da muka kakan dauka kamar etymology etymological sense ne kwarai kuwa eh etymological meaning yanzu mu define kasa da da larabci da turanci eh da turanci da kuma da kuma Hausa ma din na'am ah, ah, shafi na 34 yace suka ce al-ard al-ardu ahadu kawakibil majmu'a shamsiyya wa tartibu salis fi falakihi hawla shams wa huwa al-kawkabu naskunuhu wato ƙasa ɗaya daga cikin falakai ɗin nan ne na iyalan rana kuma a jerin iyalan rana ita ce ta uku kuma sannan ita ce ko shi ne falakin da muke zaune a kansa kaga ai daga rana mm-hmm. da tana tsakiya mm. to ai eh, falakin da za a fara cima shi ne makuri. Mm. ita ke kusa eh, da rana mm. odarit mm. sannan in aka je bayanta sai venus zahara na'am sannan daga bayan zahara sai ƙasa to eh ƙasa ta uku art to shine suka faɗi wannan to ard a larabci ake cewa ard eh ard ard ah, musanna kuma ana ce arbani don shi larabci yana da biyu da sannan sama a samu jam'i mm. tilo biyu jam'i to musanna shine arbani na'am sai jam'i arbauna ko arbuna ko arbuna wani lokaci raɗin nan a sa mishi ɗauri ko kuma a sa ma raɗin eh, fataha na'am to wannan shi ne kuma akan ce aradin na'am aradin ƙasa amma wannan yakan zama wajen eh, ishtiƙaƙi ne hmm. na na na na daga wancan suna na asali ko urudun ma suna cewa haka abinda ake nufi da shi a larabci arzo shai. ai asfaluhu abin da yake ƙasa eh. tudun muna muna mu da muke duniyar ƙasa mukan ga wata sama ne ko haka ne kwarai da gaske mukan ga rana sama ne sama to mu kuma mm. yanzu mu ƙasa ne to shi yasa ardo she daga abin da yake ai asfaluhu abin da yake ƙasa yanzu kamar falakan da suke ƙasan mu mm. su ma suna ganin mu a sama kenan eh su ma suka ganin mu a sama su ma Eh, eh wanda suka wuce mu ba kwarai kuwa suke bayan mu shi yasa ai wato ni nika rika cewa baya ne ba kasa ba to ba oke suna bayan mu eh daura daura ne eh haka ne yawa to to to to waɗannan su ma haka za su rika kallon mu haka to na gane to to shi a a a harshen larabci ard ba a cika amfani da shi a jam'i ba ya fi zama tilo kuma ba a ƙara amma sukan ce misi sukan ce shazi ne wato deviant ne bauɗaɗɗen ma'ana ne in aka yi amfani da shi a jami'i misali alfiyatu bin malik littafin alfiya na nahau mm. wannan fannin nahau ne mm. na ibn malik ya faɗi irin wannan yake cewa ulu wa alimuna illiyuna wa arduna shazza wasanuna to arduna ƙasashe ƙasashe ko ƙasai kai saboda ƙasai ƙasai amma shazi ne ba a cika amfani da shi hakan ba eh. kuma alkur'ani za ka ga rabbu samawati wal ardi ne ba zai ci wal aradi ba ko wal hmm. arduna ba duk rabbu samawati wal ard rabu hmm. samawati wal amma za mu zo inda za mu zo mu ce to wai akwai saman bakwai akwai kasan bakwai za mu zo nan gaba eh. Eh, yanzu muna wajen <laughs> etymological meaning ne muke to wannan shine to a turanci shine kuma ake cewa earth earth din nan shi ma uncountable singular noun ne hmm. eh, in english grammar earth uncountable singular noun shine me shine wato eh, suna ne tilo amma wanda ba na kidayawa ba ka kidayawa domin a yadda muke kallo ba in baka kalli falakai ba ƙasa tana nan a curanta ne yawa guda ɗaya daga hmm. ce tuce ma ga wani ga eh, eh, ƙasa ɗaya ƙasa biyu ƙasa uku ƙasa hudu duk da za mu zo ƙasai ƙasai bakwai to su ai turanci duniyan yammaci ba su da kasai bakwai kuma suna da sammai ba su da sammai bakwai eh ba su sai dai eh, su planet suke da su sai dai falakai eh sai dai falakai in ka ji kasan eh, duniyar yammaci sun amfani da wannan to sun ɗauko daga addini ne musamman addinin musulunci wato su iliminsu inda ya tsaya kawai a kan planets ne kan planets kawai da abin da suke eh da abin da suke gewaye da su da aka big bang theory dan eh, kaga planets wai sun je ha a taurari ka eh, san ba mu shigo ilimin taurari ba sam eh, tukun har yanzu sai dai mu dan gega mu wuce haka ne kwarai da gaske to kaga akwai wannan to muna, muna tafiya ne yanzu inda ake tafiya kafada da kafada mm. da juna tsakanin ilimin yammaci da ilimin gabaci mm. sai wani lokaci a samu wannan ya dan shige nan ya zoba ko wannan ya dan zoba nan a bayanan su wato ya ƙara fiye da yadda shi ɗaya ɓangaren ya yi hmm. ko kuma ya fitar da wata fahimta saɓanin wancan ko sun haɗe hmm. a wajen fahimta ɗin to su arzikin nan sun ce sun gula ne shi ma baya da jam'i baka samun Earth. eh ba za ka ƙara ko as ko wata s ka ce jam'i ba ce hmm. ko ka ƙara es ka ce a haka take Earth kawai hmm. eh, sai dai wannan sai dai an koma wani ilimi da suke ce mishi muna kiran shi semantics na'am eh, fannin semantics hmm. to fannin semantics in aka ma partial synonyms na'am akwai synonyms eh. akwai wani sashi kuma na semantics da ake ce mishi synonyms akwai antonyms to ba antonyms yanzu nake magana ba synonyms nake magana synonyms din akwai yanki eh, kashe-kashe ne akwai partial synonym don aka koma partial synonym ne za a samu suna mai kama da ƙasa kamar land hmm. amma partial su ne eh ba yana ba anan su ba kan kan da da earth bane bai da eh ko ko soil mm. misali kaga shi ma ba kan kan kan suna ne wanda yake aka yake dan kusanci eh da kaman din juma kaman dan Hassan da da Husaini da Gamba ne misali eh na'am to to shine suke cewa sai suka yi defining din kasa din suke cewa shine the hard surface of the world which is the planet we live on in ji su yammaci eh in ji yammaci in ka hada eh, ne abin da suke nufi the hard surface of the world which is the planet we live on tsaurin kasa eh, eh tsandaurin eh tsandaurin bigire surface bigire tsandaurin bigire na duniya wanda yake shi kanshi falaki ne kuma shi akai muke zaune ka irin na larabcin ne ma shi ma saboda haka a kan shi muke zaune ah, to wannan shine ana cewa land ana cewa ground ana cewa soil amma yin earth ne baya da plural amma land yana da plural surface ma yana lands eh, lands eh, ground yana yana da da eh, grounds hmm. soils yana da plural soils to a hausance sai mu iya tattara wannan ta'arifi da cewa abinda ake nufi da ƙasa ita ce shimfiɗaɗɗiyar duniyar da muke zaune a kanta eh, shi kenan eh shi kenan shi ba haushe shimfiɗaɗɗiya yake ganin ta ko da eh. yaushe eh ce duniyar da Allah ya shimfiɗa shimfiɗa eh mu ko muna cewa kaman kwallo take kaman kwallo take ba ga yin shimfiɗa ya ba za a dandare ba eh to amma shi ma yana da gaskiyan shi mm. iyakan ganin shi shimfiɗaɗɗiyan zai ganta mm. daga inda aka kama daga inda ta kwana eh, ta <laughs> zo mo curi ba eh. saboda eh, girmanta ne yasa yake ganin haka saboda haka to kaga kaga yanda ake faɗi kenan tilo shine ƙasa to amma riga to mala ko a Najeriya yanzu idan za ka kudu mm. daga sai in kana tafiya kamar daga Kaduna zuwa Abuja ka ta san kogi ko Lokoja za a ga cewa kudin tana cikin rami ne tana ƙasa ne eh, muna muke sama gangara kake yi a gangara kake eh to kaga magana ma kuma daga Lagos kana hayawa ko daga Port Harcourt tudu za ka ta hawa eh to kaga magana ai ba kowa ke lura da wannan ba <laughs> eh gaskiya samu dan uwana dan kauye eh. eh eh in ya gaggarun su ya ga inda zai hangi gonan hakimin garin su ko eh. dagacin garin su iya kallon shi a shimfiɗa ne kwarai gaskiya ne sai ya ɗauka kawai duk ko ina ma haka yi. Koma ya ɗan tafiya da abin nan ba kowa zai lura da gaskiya ne da wannan mm. abin sosai ba mm. sai an yi je ilimi mai zurfi na'am to tilo shine ƙasa jam'i ƙasai na'am ba ƙasashe ba ƙasai eh ƙasai haka ne eh, sammai ƙasai Ƙasai ba ƙasashe ba ƙasashe su ne countries mm. garuruwa kenan na ƙasashen duniya to wannan shine to duniyan yammaci sun kawo yadda suka fahimta game da ƙasa duniya ta ƙasa mm. duniyan gabaci su ma sun kawo misali galileo mm. kasan mun yi mun yi tarihin shi ma can mun yi tarihin eh, galileo galileo galile galileo mm, eh, a karni na goma sha bakwai shi yake faɗa cewa ƙasa a cure take kamar ƙwallo wasu ko suna ganin kamar kwai ce ta hmm. wannan eh, magana muna ta wannan magana eh, eh, amma duka lokacin su galileo da kafin galileo don akwai matun kafin haihuwar annabi isa duk akwai wanda suke wannan kokarin ganin ya yaya ƙasa take a duniyan yammaci da duniyan gabaci to a lokutan nan babu na'urori da za su iya taimakawa sosai a gano hakikanin ƙasa ka rika kallanta kamar da za a zo da ƙwallo a aje a gabanka akan tebur kaga aka zo da ƙwallo aka aje ƙwallo a gabanka akan tebur kusan komi za ka gani komi za ka gani na, ƙwallon haka ne malam to yanzu ci gaban kimiyya ya sa ana gane irin wannan kuma sai muka yi sa'a a ƙarnin da muke raye ne haka ne misali a disamba ta 1968 mm. disamba 1968 apollo number 8 ka san mun yi magana apollo can da muke mm. ta da yawa to apollo number 8 da ke dauke da 'yan sama jannati sun iya dauko hoton ƙasa duniyar ƙasa kage na ce duniyar kasa ba ƙasa eh, ba sun iya ɗauko hoton duniyar kasa ta kamara amma kyamarar nan mai gano nesa kusa mm. wato ba kamara a karama ba telescope da turanci din nan mm. telescope sun iya ɗauko hoton duniyar ƙasa sai suka ga a yadda suka ɗauko hoton nan gaba na gashi nan a littafi hoton sosai da kalan yadda suka ɗauko hoton Eh, da yadda suka sa shi da larabci ne nan kuma aka yi ta bayana to sun nuna yadda duniyar ƙasa take a yadda suka gani a na'urar telescope da yadda suka ɗauka shine sai suka ga cewa tana bayyana da haske bau haka bau hasken ɗaya kenan sannan kuma da ruwan bula hasken ruwan bula ya fi Mm. yawa a jikinta ruwa kenan eh, ko a'a eh, ruwa kenan na gode maka mm. eh, abin nan ne na ruwa saboda duniyar mu mm. ta ƙasa ruwan ya fi abin nan tsandaurin ƙasa ya fi tsandaurin ƙasa a yawa domin kasa a darasin mu na can baya mun ce kashi saba'in da ɗaya na duniyar ƙasa ruwa ne muka ce kuma kashi 29 zuwa 30 na duniyar ah, tsandaurin ƙasa to shine ƙasa ɗin to wannan abin shine abin da su suka yi to da suka yi wannan shine suka nuna cewar hoton ƙasan yawa to ka gani gashi nan ka ga yadda hoton ƙasa take daga sama da aka ɗauka. Ka ga tumala ai kaga akwai lalle bayan kalan bulu din za ga kaman ga dai wuri shi ba ruwa ba shi ba iska ba ba duhu ba ba haske ba duk an kamar kamar kwallo amma jikin kwallon da kaloli eh. ga bulu mai duhu duhu ga me ga wani wani mai haske haske eh ga wani wuri mai dan duhu duhu surkawa to haka suka ɗauko hoton duniyar ƙasa na'am ga gani za ga akwai muka je gaba a nan za ka ga inda kuma za ga inda rabi yake da haske rabi yake kuma a duhu eh kwarai da gaske to inda yake rabi da haske daidai inda a daidai lokacin ana rana kenan a duniyar ƙasa rana ke haska wurin inda kuma yake da duhu daidai lokacin ana dare kenan to inda suka ɗauko kenan to wannan fara ɗaukan irin wannan hoton duniya da aka yi ya bayyana mana sosai shine a 1968 mm. kimanin shekaru 40 kenan da suka wuce. 47 eh, kenan ko ko 8 ya kai ko? Eh, na'am. na'am. to to kaga daidai wannan lokaci da yanda suka yi to sai sannan kuma an ta binciken ƙasan nan. Eh. ita duniyar ƙasa. Duniyar ƙasa. E ga ta da yadda muke ganin ta. ka taka ka haƙa ka yi wannan ka ruga da gudu ba kuma an ce mm. duniya tana kwana a awa 24 tana juya amma baka jin kaga misali kamar ka aje kwallo ko kuma ka shiga ruwa a ce kwallace take juya dole ka yi kamar za ka yi ko hajijiya ka kana ganin juwa eh. amma ba a gani saboda girman da take ko gidan nan da kake magana bai taba canza ba na malamin nan na ba kai ba malamin nan na eh gaskiya kam to to shi ne fa to kaga akwai wannan hmm. to to wadda yanda kasan take kenan girman ta yasa ba a ganin haka ba za a iya san tana juyawan ba sai ta ilimin kimiyya da bincike mai zurfi mhm. amma ka sa abin mamaki ai irin su galiliyon tun lokacin da ba na'urorin kimiyya suna gano suka gano tana juyawa tana kaza kaza kaza kaza sannan bayan haka nan zaman kafin masu galiliyo da shekaru da yawa wajen shekara da dubu da suka wuce da dubu da ɗari hudu da uku da suka wuce zamanin sahabai akwai wanda suke bayanin lalle ga yadda ƙasa take sannan bayan haka nan ai ma malaman irin su su al'idrisi duk sun gano su ma yadda suke ganin ƙasa tana kaman ƙwallo ne da saurayin da take juyawa ɗin nan to waɗannan malamai da suke ta waɗannan bincike daga lokaci zuwa lokaci na'am su ne suke ƙara faɗa mana ga yadda ƙasa take ga yadda take juwa ga da sauransu ta kyakkyawan nazari da dogon nazari ɗin da suke yi har irin su plato irin su aristotle su ma sun rika binciken abubuwa irin waɗannan don su fitar da abubuwan da za su iya amfanar da jama'a game da halittar duniyar ƙasa to kaga yadda kalan da take da shi da yadda ake ɗauka da yadda kuma duniyar ƙasa take to yanzu wanda suka je duniyar wata ko za ka ga sun ɗauko maka hoton ƙasa duniyar ƙasa sai kai ka ganin kamar yadda kake ganin wata a sama eh. ita kuma duniyar ƙasa haka za ka ganin oh. ta lokacin amma eh watan a lokacin da yake daren cika mm. eh, wato yana sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata ka san zai fito curi kamar hura eh, wani farin hura mai daɗin ci <laughs> to kamar yadda kake ganin shi haka kamar auduga ga shi a cure to haka su ma yan sun hau can sama haka suke ganin duniyar ƙasa ta wannan yanayin to malamai da suka tattaru suka ga yadda duniyar ƙasa take da irin ni'imomin da ke cikin duniyar ƙasa da ma Allah irin ni'imomin da ya ambata da ke ga duniyar ƙasa ai da yawa gaskiya ne mu na gaba za mu zo muna tantance waɗannan daban-daban da abin da ma ƙasar ta ta ƙunsa na sinadarai da abin da ta ƙunsa na kimiyya da ke tare da ita da abin da ta ƙunsa na ni'imomi a birbishinta birbishi wannan tsohuwar hausa ce wato a bisanta mm. eh, da kuma abin da ta ƙunsa a cikinta doron ƙasa da kuma eh, eh, ƙasa da kuma cikin ƙasa to duka za mu zo insha Allahu a mu na gaba mu rika fitar da su a hankali a hankali mu ga yadda duniyar kasan take da duniyar da eh, duniyar gabaci da yammaci da kuma duniyar yammaci to amma yanzu kaga bayanan da ka yi ko kai shine akan yammaci mm. yadda su galileo suke da sauransu eh to gabaci fa ya suka ga ƙasa duk da na ga saura lokaci na mu amma yana da kyau mu dan fara to gabaci gabaci irin su akwai irin su eh, su fahami alfalaki na'am irin su fathi khair to irin su abdullahi bin abbas irin su sahabin manzon allah abu huraira shi ma na'am da akwai yadda suke maganin yadda suke fahimtar ƙasa musamman abdullahi bin abbas shi ma iya magana yadda yake ganin ƙasa to da malaman da suka zo baya har mu irin mu ɗalibai eh. da muka yi to eh, a duniyar gabaci hmm. su bayaninsu da fahimtar yadda ƙasa take tafi yawa wato da tattare-tattaren ta yafi na fahimtar duniyan yammaci na turawa na'am da yawa misali sir james jeans da sir james arthur da arnold pundlai sun yi maganan yadda su suke hangen eh, wato kawun universe din nan da muka yi magana universe gaba daya na'am gaba daya eh, sun yi magana yadda duniyan halittu gaba daya suke sun yi magana ta sama suka yi bayanin har irin wurare haka to da duniyar musulunci ya zo sai ya wuce don su duk bayanan da suka dinga yi in suka yi suka yi ba sa wuce planet din nan iyakar su eh, Ya zo zuwa planet suka je taurari shi kenan sai su tsaya sai abin da suka shafi irin su asteroids sauran su galaxy su kenan sai su tsaya nan amma duniyan gabaci na musulunci sai ya je ya wuce ya je maka ya ce sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku har sama ta bakwai mm. har al'arshi mm. har kaza har sai ya je maka waɗannan saboda addini eh to ƙasa kuma duniyar ƙasa shi ma sai ya maka maganan ƙasai bakwai to ina ganin nan za mu to in ya maka maganan kasai bakwai allah shiga sai ya tafi inda to da ya shiga kasai bakwai ya tsere ma turawa duniyan yammaci to anan mu ma za mu tsere mu mai sauraro to za mu bari sai sati na sama saboda dan kurmi yana ta alamunta mana lokaci kuma ga mai sauraro zai kamo mu mako mai zuwa <laughs> to ai ka san in an shiga kurmi ai kai ke fito mu <laughs> ai to ai dan kurmin da shi kuma dama amma kuma san in mun shiga kurmin mukan kurma ne a samu kurmin da ke cikin kurmin da ni'iman da ke cikin Allah shiga wata mala <laughs> to anan zamu da sa'a mai sauraro a wannan shi na kimiyya da fasaha musulunci tare da alƙali Dr. Lawal Sul Abdullahi Allah shi ba mu alkhairi amin a madadin shi alƙali Dr. Lawal Sul Abdullahi malam muna godiya kwarai da gaske to jama'a Allah ya ba mu alheri Allah ya kai mu lokaci na gaba to ah, da shi Ahmed Alhassan dan kurmi. wanda ya yi jagorancin na wannan shiri a faifai dukkan wanda suka agaza wurin kamu wannan shiri Allah shi ba alkhairi amin ne abu zayani ke cewa sai kuma sati na sama